yanzu dare ne na litinin sha uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah Muhammad bin Abi Bakarin al-Ma'ruf bin al-Qayyim al-Jawziyya Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi cikin bayanan da muka gabatar a karatutukan da suka gabaci wannan ni ina da yakinin mahalatta wannan karatun sun fahimci cewa sahabban manzon Allah manyan malamai ne Allah ya musu baiwan ilimi da yawa wanda ba wai annabi da kanshi da ya ta ba su digiri a kan ilimi ba hmm. har Allah mahalicinsu ma yana kiransu da ma'abota ilimi hatta iza kharaju min indika qala alladhina qalu lil ladina utul ilma to kun ga wannan yana nuna muku cewa sabon manzon Allah sun yi fice kuma su su sun yi ne a harka na ilimi duk wani abin da suka samu ba a lissafa shi a matsayin ɗaukaka ma gare su da Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai ce me wal mala'ikatu sai me wa ulul ilmi qa'iman bil qisti kaga mukamin da aka ba sahabbai sune ma ma'abota ilimi saboda kafin ka ji ayan da kai take da su suka ji wai amma abin da kai cinye abin da ke damuna in aka tashi bayanin malamai sai ga mutanen ƙasar nan ko sahabbai ma ba su kawowa bayan su Allah yake ce ma'utul ilma yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat duk fa da su ake yi ba hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina to wai kafin sunan ne ya gazgantu a kai na da kai da ke da wance da wani akan waye fara gazgantuwa kan sahabbai ne kuma bari ku ji wani abin da ya kamata ku fahimta bacin cewa sabai masu ilimi ne ya kamata ku fahimci fahimta na gaba sabai suna girmama junansu ku ji yadda ali ke magana kan abu zarri a na mas'ud abla mas'ud yake magana kan wa kan wani abu musa al na magana kan wani da wani na umar na magana kan kun fahimci wannan da ke ku? su ba su hasadin junansu wai Allah ya mawana baiwa ka koma kai ta kushe kai ta wahalan banza wahalan wofi yau idan da za ka yi mawana kushe da hasadan baiwan da Allah ya mashi baiwan za ta dawo kanka ko kai kun gano wannan da kyau ko kamar fa kai ne ka je ka kashe wani in ka kashe wannan aikin banza ka yi aikin banza ka yi me nake nufi da aikin banza kai bayan da za a yi wannan shekarun da ka daƙile mai ya dawo kanka ina sauran wani ɗan bida'a tijjaniya stroke shi'a ɗan tijjaniya ne ɗan shi'a ne lokaci ɗaya yana bayani irin wannan yake cewa in ka kashe mutum ka yi banza watan wata za ka cin mashi inda ya je ya ce ya tsare maka wani abu ne a duniyan nan ka kashe shi to ya tafi lahira yanzu ya zama siniyanka <laughs> yanzu yana ce ya zama siniyo in ka je dai ya sunan kawa sabon shiga sunan ka jiniyo har yanzu dai matsala ta ƙara faruwa gare ka Ya ce kuma za ka kwashe zunuban shi duka Ya ce to ni amfanin baɗi ba rai to wallahi shi ne raini annabi ya ci an tambaye shi mai girman kai ya ce batul haq wa gamtun nas ƙin gaskiya da kuma rena mutane wannan shine alkiburu to duk mai kiburu kuma Allah su ya lankwasar da shi ya donkofar da shi ya hana shi ci gaba shine ga gaskiya ka kita kuma ka rena mutane da Allah ya mabaiwa in ka lura da cikin bayanan da muke gaba ɗaya sahabbai da tabi'ai ba su da wannan hasadan wallahi babu za ka ji sun faɗi darajan wanda Allah ya ma daraja yanzu ibn abbasin ya yi fice da ilimi ilimi na gaske ji abin da sa'id yake cewa qala ibn abbasin wa huwa qa'imun ala qabr zaid ibn Thabitin, yana tsaye a kabarin zaid ɗan thabit yake cewa haka za yadhhabu zahabul ilm haka ilimi zai tafi ma'ana bi mautil ulama kenan sayyidina ibn abbas yana tabbatar da cewa zai ɗan thabit me malami ne wannan ya sa an daina ganin karsashin ilimi da malantan ibn abbas to na tsaya ne muku wannan maganan ne ku rika auna baiwan da Allah ya yi wa mutane kuna tabbatar da ita ba game da hasada ba Allah ya hasadanka ba zai Allah ba zai fasa abin da yake yi ba don dai hasadanka kai dai kai ba kowa ba kuna fahimtar wannan kuma malamai da ɗaliban ilimi su fa aka sani da hasada wai an ce shaidan ne ya zo talla ya ce ga kishi sai malamai suka kawo da kai sarakuna da masu kudi suka kawo da kai sai mata suka ce a kawo sai mata suka sai kishi kashe casa'in ɗinsu shi zai kai su wuta can shaɗan ya dawo ya ce ga girman kai sai sarakuna da masu kudi suka ce kawo ya suka siya can sai ya dawo sai ya ce ga hasada malamai suka ce so so so so so so kar ma wani sauri ya taya sai malamai suka siya ka kalla da kyau malamai da ɗalibai sai wanda Allah ya kiyaye hassada dai kuma kamar yadda muka yi bayani wani malami yake cewa shi bai taba ganin azzalimi wanda ya shiga rigan waɗanda aka zalunta irin mai hasada ba shi fa ke hasadan amma kuma sai koma yana nuna cewa shi ake ma hasadan kun gano wannan ne ko shi ne fa yace babu azzalimi irin shi yanzu nan in ga cewa na malami ne wai shi ke nan wai kai ba malami ba ne eh kai ba ɗinka da zai ci shi sa duk wanda Allah ya mai baiwan ilimi ku tabbatar Allah ya mashi wallahi a nan sai ka samu naka na sha buga muku misali me yasa wai malaman hadisi suka fice da ba su da hasada yanzu bukhari in za a kulla masallacin na ce duk wanda bai faɗi malaman buhari uku ba ba zai je gidansu ba kuma ba zai sahur ba ɗore zai wallahi mazanmu da matanmu da muke wajen nan wallahi waɗanda za su fita ba su da yawa ni dai gaskiya zan kwana gida kuma ba zan yi ɗori ba don zan faɗa kun gano wannan da kyau ko <laughs> to amma wa bai san bukhari ba amma kullum bukhari kafin yi magana sai ya faɗi sunan malamin shi da malamin malamin shi da malamin malamin malamin shi har zuwa kan mai karatun shine manzon Allah shi babbai da nashi fa nashi kawai rubuta sunan malam ko sunan shi bai rubuta sunan bukhari gaba ɗaya a bango yake kana zuwa sai ka ji ya ce haddasa ni wani malamin shi kenan daga wani daga wani daga manzan Allah ya ce karatun ma ba nashi bane na annabin ne <laughs> kun wannan amma da bai ɓoye ba bai hasada ba sai Allah ya ɗaga shi sama da malaman malaman nashi baki ɗaya ba ka jin an ce sahihuwa ne sai da ce sahihuwa Bukhari kana jin an ce Bukhari ya rodo zai ka ji kano su amma wallahi da garin da ka sa hassada ku wallahi za ka gama hayaniyanka ba wanda zai ji ka kuma wanda kake ma hassadan ka je ka yi ta tallan shi ina fatan mun gano wannan da kyau ka je ka yi ta tallan shi a iska yasa ina muku nasiha game da wannan abin da muka karanta a matsayin mu na ɗaliban ilimi mu da mu kwaikwayi wannan kyakkyawan ɗabi'an nasu wallahi wannan ɗabi'a ce mai kyau ɗabi'a ce mai kyau wallahi wa qala maimun bin mihran maimun dan mihran yace wannan babban malami ne fa babban malami ne yace idza dhukira ibn abbas muddin aka ambaci ibn abbas wabin Umar da Abdullahi ɗan Umar, inda hu ya ƙulu a wajen maimun sai ya ce, Ibn Umar aura'uhuma shi Ibn Umar ya fi su wara'u, taka tsantsan da tsantseni. Wabin Abbas a alamahuma, amma Ibn Abbas ya fi su ilimi. Waƙala aizan har ila yana cewa mara aitu afkaha min ibn Umar. Ina ce ka ni ku wallahi na daɗe ban ga malamin fiƙo irin abladin umar ba wala alaman min ibn abbas in ko tarin ilimi ne ni ban taɓa ganin kamar ibn abbas ba to jama'a bari ku ji ilimi da surutu ne ilimi ba surutu bane ka ce kai malami ne mu gani kamar ka ce kai mai kuɗi ne suna ina sai muga kana yin abin da masu kuɗi suke yi sai ma ma ba surutu ba na iya kaza na halarci makaranta kaza shekara ka wannan ba shine malanta ba yi magani magani a zube sai malamai su ce kai malami ne amma ka tara jahilai kana masu ƙarya to kare ne da ya ga rawan kora don ya zauna lafiya sai ce me da kyau amma faɗa a gaban malamai su ce ka iya kuna fahimtar wannan da kyau ko ba surutu ba ne ilimi yanzu mala abubakar mahmud gumu ka taba jin ya ce ya je kaza ya je kaza karatun ne aka gane garu kowa shek jafar ka je na wannan hayaniyan shek albani ka je na yi karatun ne aka ji azube malamai suka ce e har malamai suka yi yunkuro suna hasada ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kare mu daga fitinan hasada wa kana bunu sirin yaqul muhammad bunu sirin babban malami imamu malik yake cewa Allahumma abqini Allah ka sa in wanzu a duniya ma ta muna Umar in dai dan Umar na raye ta dibihi don in rika koyi da shi tabi'i ne fa yake cewa ya Allah in dan Umar na raye ka raya mu tare don in ci gaba da bai samun abun koyi kenan in ba dan Umar to don na mutu ba laifi ba <laughs> jama'a kun ji wannan da kyau ko yi ƙoƙari ƙaunan malamai masu aiki da ilimi ya shiga zuciyarka biyayya ga abubuwan da suke yi da koyi da su ya shiga zuciyanka ƙauna ya kaka gida a zuciyanka ba a dawa ba ina fatan mun gano wannan da kyau ji abin Muhammad dan Sirri ne yake faɗi ji irin baiwan da Allah ya mai Imam Malik ɗalibin shi ne Muhammad dan Sirri ɗin nan ne ya maluku fassara mafarkin nan da na sha faɗa muku maluku ne mafarki sai ga mala'ikan mutuwa wai dan a ya ga mala'ikan mutuwa ai zai tsure kenan ya dinga sadakan kuli kenan ba zai fishe ka ba sakarai yana haɗuwa da shi ya ce waye ka ya ce malakul mota ya ce yawwa dama na daɗe yana son ganinka tambaya nake da ita yaushe zan mutu sai mai haka yana mai haka sai ya ɓata garin Allah ya waye imam mali hankali ya kasa kwanciya ni'ima ne Allah da ya ɓoye maka ranar mutuwanka amma kuma ni'ima ba ni'ima ba tsaro ne irin na Allah kawai don ya nuna maɗan adam bai isa ba duk kimiyyan kawai kai don ba kowa ba ne ma baka kai a gaya maka ran da za ka mutu bacin da ba kai ke da kanka ba kuma in za ta zo sakon ɗaya kafin ta zo ma baka isa ka sani ba sai ta zo Allah kenan da ya wajen malamin sai ya tambaye shi ce to wallahi hankali na tashi min haka mun gano wannan da kyau ko shin yana nufin shekara biyar wata biyar kwana biyar awa biyar minti biyar sakon biyar ko ne zai ce a'a duk ba ɗaya ciki tambaya ka ce za ka yi mai ya ce to yana jaranka sai ka ce za ka mutu sai ce baka da tambaya sau da yi tambayan ɗayan biyar ɗin da ba wanda ya san su sewa ka tambaye wanda bai sani ba shi sa sai tafiye baka waje abin da mahaifa ta kunsa likitoci da masu bincike sun ce sun sani muka ce ƙarya kuke ba ku sani ba ba wanda ya sani kuma har kiyama ba wanda zai sani ba wanda ya sa abin da mahaifa ta kunsa mai arziki ne ko talaka yaushe zai mutu dan wuta ne ko dan aljanna a ina zai zauna ba wanda ya san wannan sai Allah wai dama ka gano namiji ne ko mace ne to wannan kafin ma a haihun annabi ya faɗa ya ce in mani namiji ne ya shiga riga mahaifa ya riga shiga mahaifa namiji za a haifa in na mace ce mace za a haifa in na namiji ya fi yawa namiji za a mai kama da uban shi za a yi in na mace ne mai kama da uwa to sai ne wannan abu ne wadihan a fili yake dan ka gano wannan ba wani abu bane ba wani kokari da bajinta a cikin nan hadisan duka suna cikin muwadda mu ba mun sani da bamu ilimin kimiyya ba kuna fahimtar wannan amma wani abin da ke cikin mahaifa ba wanda ya sani sai Allah sannan ba wanda ya san abin da zai yi gobe sai dai kai ta hasashe goban na sai ga wasu abubuwa sun shigo kai su baka tsara su ba wanda ka tsara ma ƙarshen da baka yi ba ba wanda ya san a inda zai mutu sannan ba wanda ya san sanda za a yi ruwan sama wallahi duk wannan hasashen iskan da suke yi kimanta suke in Allah ya ga dama ya tabbatar in ya ga dama ya ƙi cikon na biyar ba wanda ya san sanda za a tashin kiyama sai Allah waɗannan abubuwa guda biyar shine mai haka kawai sai tafiyan shi shi ne kuma wannan Muhammad ɗan sirin saboda ilimi ya ƙware wajen iya fassarar mafarki. Wani ya zai ce, Ala gaba ta malam, daren jiya na yi mafarki na ji ana kiran sallah. Sai ce, Masha Allah, je ka bana za ka aikin haji. Wata rana sai wani ya zai ce, Ala gaba ta malam, na yi mafarkin na ga na ji ana kiran sallah. Ya ce, Allah ya kiyaye, za ka yi sata a yanke hannunka. ɗalibai suka ce ah alagawa ta mala kwanakin baya yi fassara na kiran sallah ka ce aikin haji wannan ma mabarkin kiran sallah ka ce zai sa ta yanke hannu shi ce eh shi wannan mutumin kirki ne sai muka fassara mashi a ƙarƙashin ayan wa azanun lahi. wa azzinfin nasi ka kira mutane ka yi kuwa to sai ji yi kuwa mun gano wannan da kyau ko to an kira shi kenan zai ji aikin hajji. shi kuma wannan mutumin banza ne dan sholi ne kun gano wannan sai muka fassara mashi a ƙarƙashin ayat sotu yusuf fa azana mu'azzinun shikenan kawai mai shela ne ya kira ayyata al'iri innakum lasariquna kai ma barawo ne shikenan ka kenan ba wanda zai iya fassara mafarki sai ya iya alqur'ani da hadisi sannan ya san ilmin nafs shine psychology na mutane kuma sannan mafarki na da ƙa'ida in kai mafarki daga farkon baccinka har zuwa rabin dare ba kasafe wannan mafarkin yake da yake da ma'ana ba mafarki ƙarshen dare dab da asuba wannan shi ke da ma'ana ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ya danganta akwai mafarkin da yake a daga wasu a halamin ne kamar yanzu an tashi kawai sai wata da safe ta ce malam wala na farki ji an ɗaura mu aure da Jamilu na amsa kace ke maganin ji ne mun gano wannan da kyau wa alamin ne wa ma na hannu bi ta'awil ahlami bi alimi na mu ba ma fassara hayaniya mafarki ina fata mun gano wannan da kyau amma mafarki na gaske na sosai irin fasan da annabi Yusuf bi akwai yana faruwa tsaf manzo Allah na yi sabai ma na yi malaman sunna na yi waɗannan littafan da aka rubuta na tatsir al'anam duk shirme ne na sinabulsi da sauransu ga sunan kanawa sun ɗiba da ba fassara mabarkin kuɓewa ga ma'anan shi mabarkin wuka ga ma'anan shi duk maganan banza ne ga mabarkin kuɓewa kwaɗayi ke jan ka kawai ka ka so a maka bai da wani ma'ana jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko dole sai an tambaye ka yana da ƙa'ida saboda rai ne Allah ya fal'an fusa hina mauta ku je ku samu karatun da muke a cikin littafin al-irshad da muka zo da littafin ar-ruh na ibn al rai in ya fita an ka kwanta bacci Allah yana ɗaukar ranka ɗaukar rai mutuwa ne confirm amma na wucin gadi duk in ka kwanta bacci ran yana tafiya wajen Allah ne ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah ke ɗaukar rai hina mautiha in lokacin mutuwa yi sai ce wallati lam tamut da ran da bata mutu ba fi manamiha to sai ai mun ga yana numfashi eh an dauke ran amma an bar mai numfashi kun ga wannan to shine sai yake cewa fayimsiku allati qada alaihal maut Allah madaukin sarki in kana cikin bacci sai ranka sai ƙaddaran ajali ya cika sai a riƙe ta kawai sai a ce daga kwanciya bacci ya mutu wayar silil ukhra ila ajalin musamma ita kuma wanda lokacin mutuwa bai ba sai a sakoran ran shi ma zuwa wani lokaci ne ba an bar mai dindindin bane to shine sai Allah madaukin sarki wani lokaci sai ga kana mafarkin wanda ka sani ya mutu tattauna wasu maganganu yana gaya maka wani abin da in ka je kai bincike sai ga abin ya faru keke da keke wanda kake binciken kuma sai ga ai duk duniya baya wanda ya san wannan magana daga wani sai wani da ya mutu kuma ba wanda ya sani da kai sai shi kuma kai gashi an gaya maka kuma ka gaya mai sai ce haka ne akwai wanda ya taɓa irin wannan mafarkin ya ce aje a samu wani a ce da Allah ya haƙuri kuɗin nan da yake bin shi bashi mutuwa ta zo ta ɗauke shi bai samu daman biyan shi ba amma kai in ka tashi bacci ka je ka hau rufin ɗaki na daga ciki wajen soro za ga wata randa na kuɗi ka ɗauko ta ka je ka biya bashi sannan ka raba ma 'ya'yana sauran kuɗin da safe da ya tashi sai tafi wajen wannan mutum ya ce wane ya ce ka yi haƙuri kuɗinka da kake bin shi kaza kaza sai a ai mun yi alƙawarin shi ba zai gaya mu kowa ba ya aka yi gaya mu ce wallahi bai gaya ma kowa ba jiya ne mafarki ya gaya min ya ce amma ya ce in duba wani waje zan tabbatar mafarkin da ya gaya min gaskiya ne ya je gidan ya tara yaran aka hau saman sauran ɗakin sai ga kuɗin aka ɗauko aka irga adadin abin da ya faɗi kuma haka ne aka raba ma 'ya'yan kuma kuɗin shine Allahu ya tawaffal anfusa ibn al-qayyim ya ce Allah yana haɗa ran wanda ya mutu da wanda bai mutu ba suna tattaunawa idan lokacin tashi baccin wannan na rayen yayi sai wancan ran na matacce sai yunkurin komowa jikin gawan shi da ke kabari shine Allah fa yumsiku lati qaza alaiha maut sai ya rike ran wanda aka riga aka hukunta ya mutu wa yursilul ukhra ita kuma wannan da bai mutu ba yake bacci yake mafarkin wancan matacce sai a sake ran ya komo gangan jikin shi shi ma ila ajalin musamma da aka tsara shi yasa littafin kenan kitabun ruh littafin rai ko ruwayi barkate da basu inganta ba ciki ko kuma wanda sun inganta to wannan malami ibnu sirin babban malami ne masanin fassarar mafarki jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ya ce Allah ka raye da ni muddin ɗan Umar na raye don in riga koyi da shi amma kai malamai kake dawa da su shi ne ke sabbaba mutane kunci a rayuwa malam wallah halin kunci a rayuwa kar su wai ke damunka ka Ka bincika akwai malamin da kake adawa da shi haka siddan e shi ne dalili kawai wallah ba wani abu shi ne kana samun kuɗi da su ki zuwa kana da mutunci su watse kana da kaza ka rasa mai ke damunka Allah ne ke kishin shi kuma ko ka ce ka tuba gobe sai ka koma Allah shi kiyaye wa qala ibn abbas ibn abbas yace dammani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annabi ne matsayin rungume na haka wa qala yace allahumma allimhu alhikma Allah madaukakin sarki ka sanar da shi hikima waƙala qala aidan da ani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne ya kira ni fama saha ala nasiyati sai ya shafi gaban kaina na haka wa qala yace allahumma allimhu hikima Allah madaukin sarki ka sanar da shi hikima wa ta'awilal kitab da fassaran alqur'ani waɗannan yaran ku ku daina raina su yaro karami yana shirme kai mai addu'a ba mamaki addu'a da kake mashi Allah madaukin sarki ya sa shi zai zama babban limamin garin mun gano wannan da kyau ko kai da kake ta fafutukan kaiwa da koma ƙarshen da ba kai ne? kai karatun da kake ƙarshen ta Allah madaukin sarki kawai zai shigar da kai aljanna ne sanadiyan shi amma bai nufin ma zai ɗaukaka ka ba sai ɗalibin ɗalibin kai taso ya shallake ka ina fatan mun gano wannan da kyau ka san wanda ba su fahimci addini da karatu ba ko sun mai da baiwa na Allah kamar kujeran abin nan alƙalai ne kasan kujeran alƙalai ne matsa'an matso kasa haka suke matsa'an matso haka suke su ba a mutum zuku wajen promotion matso ne matso sun ɗauka ba haka kujeran baiwan Allah take ba sai ɗanka ya taso kanan kana ta fafutuka sai shallake ka yau nawa aka yi kai ta gan neman kuɗi da ƙyar ka samu kuɗin ka yi aure ɗan ya taso ya sai mota kai kuma ka tafiya a keke ana yi ko ba yi nawa ne a nan wajen suke da mota iyayensu ba su da shi kuma tun kafin ya zo duniya uban ke fafutukan neman kuɗi amma shi Allah ya ba Allah bai ga daman ba wancan ba ana yi ko ba yi ina fatan mun gano wannan da kyau to amma ilimi ne sai a ce wai a'a wai ai bai kamata Allah ya mawana bacin daga wani a gaban shi to wani ya kamata ina ruwa Allah <laughs> ina ba ta mun gano wannan ran da Allah ya mawana baiwa ko ba za ka san san da baiwan da ji hannun shi ba ko kaki ko kaso wallahi sai ta ji in duk kun su kun ci a mu Allah ba mai ba sai Allah madaukin sarki duk sai ya sa ku bacci Allah sai ya tashi yayi abin kuna can kuna shirme kafin nan sai ku farga to kaga addan manzon Allah aka ce me dalilinta annabi ne ya shiga ban ɗaki yana matse ko neman buta bai bai shiga ashe ibn abbas yana kallo nan da ne je ɗauko buta sai zo aje mashi Kira abin da nake gaya muku ku zama masu kan gado ku kalli abu kawai sai ku auna kun gano wannan da ke ku yanzu akwai abubuwan da suke ta faruwa a masallacin nan din na gama auna su na gama lissafa su wani plan ne din na gama auna su na gama lissafa su amma da yawan ku lissafin ma gaba ɗaya bai zo muku ba da kawai sai na kalla abin kawai sai in yi dariya sai jin ɗanyi rubutu kawai ne cikin sa kwanan wata daga lokaci kaza kaza ya fara kasantuwa kaza to kazan nan za mu maganin shi in Allah ya da zuwa lokaci kaza in kai shiru sai abin zo su dame su kwaɓe sai ka kasa maganin abin sai ka sa a jota kawai kana nan kullum za ka duba ka okay to saura kwana kaza ana zuwa kan abin kawai sai ka ce to kaza za a yi ka riga ka gama shiryawa da duk abin da ke son ka yi shine kan gado Allah ya sa mu dace sai ce walamma mata bin abbasin ƙala muhammadu bin hanafiya yayin da ibn abbas ya rasu muhammadu ɗan hanafiya ya ce wa muhammadu ɗan hanafiya ɗan na ali ne kun gano wannan da kyau ku ɗan sayidi ali ne malami ne babba shi a kaisaniya shi suka yi da a matsayin shi ne ma mahadi kuma shi ne khalifan ali su a ƙidan waɗannan yan shi amma Hassan da Hussein ba su taɓa ma zama imamai ba duk waɗannan da ake cewa imam mahadin Muntadar sun ce duka shirme ne wannan khalifofin da yan shiya suke ta hayaniya sun ce Muhammad dan Hanafiya ne daga Ali sai shi to ne in ya bayyana zai haifi 'ya'ya goma kun gano wannan da kyau ko kuma shi ne mahadi kuma duk za su mutu yana raye ina fata mun gano wannan da kyau suka ce yana can wani kogon dutse Aljabalar Raduwa, inda hu aslun wa ma'u suka ce akwai kogin abinnan ruwa da na zuma suka ce to kadai ce fa suka ce hulmar kalama da mala'iku yake hira kaje baiwa Jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa dan shi ya ce maka mahadi ka ce wanne mahadi wajen goma sha biyar suke da shi daban-daban daban-daban <laughs> Allah ya sa mu da shi wannan mahadin da su zazzaki suka ɗauka suke bauta ma shi ko ba a taɓa yin shi ba ma fa a duniya ba ba a taɓa yin shi ba ƙarya ne mahaifin shi bai taɓa haihuwa ba har ya mutu sai wani mai suna Usman ka fa Usman majhuli wanda bai da alaka da ahlal baiti su ko sun ce duk wanda bai da alaka da ahlal baiti duk maganin da ya faɗi ma ƙarya ne babu isma tare da shi sai zo sai ce ma yan shiya kun ga ku wannan imamun naku fa yana da wani ɗa aka ce yana ina ya ce shekaran shi hudu ya shige wancan dutsen a daidai ina sai ce shi ma bai ƙara ganin shi ba shi kenan kawai sai suka sa ma wajen tutoci suka ce mahadi ne yana ciki to ta haife shi sai suka ce wata baiwa ce a'a to ai kuma duk mutanen gari da mutanen gida ba su taba ganin baiwa da ciki ba aka ce a'a cinye ce cikin mala ya ce lokacin da ibn abbas ya rasu ya ce matar rabbaniyu hazihi al'umma ba qur'ani ya ce kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisuna ba to shine ne ce rabbani mai reno da tarbiyyan wannan al'umma ya rasu shine tarbiyyan su ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan bayanin na mutuwa na haihuwa a cinya ku je ku samu karatukan mu na littafin mai suna as'ilatun kadar shababa shi'a ila haq duk mun tattauna wannan karatun kasusuwa 60 muka yi a karatun ku je ku ci duk an tattauna hayaniya ne da ɗirkaniya da argowa kawai addinin shi'a ko in ka fahimce shi ko yafi kama da wasan kwaikwayon tom and jerry subhanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum